wa Allah adinna bihi ala ahli kuma kada in yi rowa da shi ga ma'abutansa wa ma huwa ala al-ghaibi shine addan biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in dannu ko da sun mani rowa alayya kiram fasarrahtu sai na jefa nawaziri nawazir al-bahas hangen bincike fi fijajil kawa'id a cikin kusurwowi ko lungu-lungu na littattafai alkawa'id littattafai ko takardu wa ba'astuha na kuma jefa ganina fi talabi shawari cikin neman abubuwa masu nauyi wato kalmomin da yake ba kowa ke iya gane su ba a faktafatil asar sai waɗannan abubuwa da na yi sai suka bi alamomi irin na mutanen farko al'asar tambari hatta atat bil mubda'i bil mubtada'i wal har sai da suka zo da mubtada fararren magana da kuma abin da yake ba da labarinsa wannan balaga ce sun maja'altu sannan sai na fara umayyizu sahiha ina tantance kyakkyawa min al'alili daga gurɓatacce wanda yake ba shi da kyau wa ina kuma sanya ma aqtatifuhu min simaril kashir ina kuma sanya abin da nake tsuntsunkowa daga cikin kayayyakin marmari masu yawa fi sahalil qalil a cikin dan kadan dinnan dan karami mai sauki faja hamdillah shi yace wannan littafi yazo cikin godin Allah kitaban wani littafi ne taruqu ma'anihi wanda ma'anoninsa ke haskaka wa tatibu majanihi sannan abubuwan tsinkewansa kuma ke dadada wajen aljannata ni dan majanihi ababan tsinka nashi suke daɗaɗa a baki ibaratu shafiya kalmominsa masu warkarwa ne wa shawahiduhu abubuwan da nake kafa hujjoji da su a kai kafiya masu gamsarwa ne fa am'in nazaraka bi to ka sanya ganinka cikin sa sosai wa qul ka ce zalika fadlullahi yu'ti wannan falala ce ta Allah wanda yake bada in muka koma balaga da nazaraka fihi da yutihi ya za mu kira shi nazaraka fihi zalika fadlullahi yutihi ai kun ga ya bai kammala ayan ba saboda wani abu ne yake so ya wuri a a a ka cire iktibas ina maganan akwai a wuri amma shi nake nufi ba nan ya ce fa'am'in nazaraka fi wa qul zalika fadlullahi yuti jinas <laughs> jinas haka yake a cikin balaga <laughs> ana fahimta yi a in ka duba maganar da zaka ga eh, tajnisi ne ake ana fahimta a jinas dai haka ne as-saja eh as-saja haka ne as-saja al gaskiya ne <laughs> as-saja'ul murassa gaskiya ne Na. to menene jinas ma na'am wa yawma taqumu sa'a ma labisu Ta sa'a <laughs> Wa وإن رأيت hafuwata malam idan kaga kuskure a cikin wannan rubutu fa qul tagal qalam to ce alkalami ne ya zalunci fa inna zalika min dawa'il karam domin kuskuren ma yana daga cikin abubuwa na karamci kai kuskuren ma wa hashaka ka shedinka an takuna mimman qila fihim kar ka zama daga cikin wanda wani mawaki ke cewa a cikin su um, fa in ra'u hafwatan taru biha farahan minni wa ma sami'u min salihin dafanu صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أدنوا يعني su mutane ne wanda da an ambace da shari sai su tallata wa duniya amma in duk gari ya cika da yabo na da alkhairi kala sai sai su sa binan kunnuwan su dalma ba su su ji bare su yada sai ka ce wa in ra'au hafwatan in suka ga kuskure taru biha faran sai su tashi kamar tsuntsaye don jin daɗi a cikin balaga ana akwai menene zamu ce taru biha farhan majaz din wani iri at-tayr sifa menene tayran to ya sifa ya sifa da mutane da su taru biha farhan sai su tashi su suna tashi ne isti'ara ce na'am eh minni daga gare ni wa ma alimu min salihin dafanu amma abinda suka sani na kyawawan ayyuka sai su haƙa rami su toshe su birni eh wa qad sammaituhu ma ne shi hakika na sanya wannan littafi shazal af fi fannin sarf kaga a cikin nan ma akwai asaja shazal af fi fannin sarf wannan fahimta ai wallahi as'alu an yulbisahu thawbal qabul Allah nake roko ya sanya wannan littafi riga irin ta ansuwa kaga nan ma akwai isti'ara dan littafi ba sanya mishi riga wa an yanfa bihi kuma ya amfanar da shi wannan littafi innahu akramu mas'ul Allah shine mafi karamcin abin tambaya wa qad altuhu murattaban haqiqa na sanya wannan littafi a tsare ala muqaddimatin a cikin muqaddima wa salatati abwab da kuma babu ba guda uku fal muqaddima muqaddiman fi ma la budda minhu fi wanda yake abu ne wanda ba makawa a littafi sai an yi muqaddima wal babul awwal fil fi'l babi na farko cikin ayyuka والثاني في الاسم النبي كما cikin sunaye والثالث في احكام ta'ummuhuma cikin wasu hukunce hukunce wacce ke ta game sunan ta kuma gama fi'lin wa qad sharatu fil awwal haqiqa na fara bayanin na farko muqaddima kenan ko ko ko babi na farko kenan bi auni man alaihi almu'awwal da taimakon wanda a wurin shi madogara take fa qultu sai na ci ga muqaddima na zai kawo za mu dasa aya ne insha Allah na suna da yawa wato sun ishe mu kenan ko <laughs> abin da yasa yake da kyau a yi su din baya ma ga fa'ida shine zai baka lubabul kitab inda aka dosa amma ka shige shi ke tsaye la'alla can akwai wasu khutat da kuma istilahat da shi ya kawo wanda zaka ci karo da su a can kuma sai ka sai ka rasa gane ka menene an gane yayi na'am insha Allah zamu da tsaya na sai filin tambayoyin akwai tambaya in babu sai a kira su mun idza wa in dhukirtu bi sharrin indahum adn wai kasan ra'ayi ne na mutanen ahalar turuk wanda suke cewa annabi shi shine awwalul mawjudat sabanin abinda kuma nasu ya tabbatar abinda nasu ya tabbatar al'arshi ko kuma alƙalami malamanmu na ahlus sunna sun yi sabani kan haka akwai waɗanda suke ganin cewa abinda Allah ya fara halitta a doron duniya shine alƙalami ya umurce shi ya ce ka rubuta ya ce zan rubuta ya ka rubuta abin da zai faru har ran alkiyama wani nafsin kuma ya zo da cewa al'arshi ne Allah ya fara halitta wa kana arshuhu alal ma li yabluwakum ayyukum ahsanu amala to malamai su sabani akan wannan to amma su ahlul turuq suna nuna cewa awwalu mawjudat shine annabi alaihi salatu wasalam wanda yake kuma wai daga hasken sa ne kowa ya samu eh wanda yake kuma ba wani nasu akan haka amma da ke ba karatun ƙida muke ba shi sa muka rufe idanuwan mu muka ce ya shiga wani babi daban muka shigo amma da littafin tauhidi ne muke bayani to da za mu tsawaita a akai <laughs> ya gane na'ibul fa'in alladhi qutubisa min nurihi kullu mawjudat eh خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أدنوا سبحانك الله أذنوا يعني أذاعوا إيه، نشروا لماضي أمريكا بقى ونمي ميد عبند الله يزرتها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك